يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو ga watan zulhijja baya da hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ke wanda mana cin khairu ayyamin duniya fiyayyun ranakun duniya wanda aiki a cikin wannan kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام a cikin wayannan kwanakin Allah mai girma ɗaukaka ya fi son aiki na gari a ciki fiye da koma yaushe ne to kaga daga cikin ayyuka na gari akwai azumi akwai kiyaye sallan farillai daga cikin ayyuka na gari akwai zaman masallaci ko akwai karatu ko ba karatu ka zauna a masallaci kana ibada amma har yanzu ba mu da orientation wai mu zauna a masallaci muna ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zan gaya muku bi khairi ala unabiyukum bima yamhu Allah bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi darajat ba zan gaya muku abinda Allah mai jima da kuka yake kankara kurakure sannan yake daga mutum daraja ba zai kankare maka kurakure kuma ɗaukaka kama daraja suka ce bala ya rasulullah sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake ibdawul wudu'i alal makari kyautata alwala ko da baka su lokacin tsananin sanyi abu na biyu wa kasratul khuta ila al masajidi yawan takowa zuwa masallaci sai abu na uku wanti babu salati ba'da sala da jiran sallah bayan sallah to yawancin mu bamu iya a zauna a masallaci a jira wata sallah ina yawanci gaggawa yana mana yawa to Allah mai girma da kuka datar da mu lafiya daga nan masjidu Usman bin Affan karatun da muke wata wata to muna cikin watan Zulhijja sai na ga ya dace karatun mu karkata akalar shi zuwa ga Zulhijja durusun wa ibarun tarbiyatun wa asrar wannan wata na Zulhijja me yake karantar da mu ne wannan wata na zulhijja tarbiyyar me muka samu a ciki to la shakka akwai tarin darussa masu dimbin yawa zan yi kokari in ce in lokacin zai ba mu dama ko da darussa guda ashirin a cikin wannan wata na zulhijja al'amarin farko mun samu tarbiyya na tsoron Allah اللهم nufusana taqwaha wa وزكها anta khayru man zakkaha. anta waliyuha wa maulaha don nan kaji ayoyin aikin hajji suna kunshe da takawa kaman fadin Allah mai girma da faka alhajju ashhurun ma'luma faman farada fihinna alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب wannan aya tana ɗauke da mai tsoron Allah ku yi guziri amma fiyayyen guziri shine na tsoron Allah to ga Allah ce mu yi guziri amma mu a gurin mu fiyayyen guziri a watan zulhijja shine mai guzirin nama eh guzirin nama yau kawo naira dubu goma ne ma an kawo wancan ma ya kawo sai mu haɗa mu sai me a sai sariya don a ci me nama amma babban abin da ya fi nama shi ne wata zawwaru fa inna khairar zadi takwa wata ƙuniya ulil alba to ko an yanka ma abin da Allah ke bukata ta kawa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum al'amari na biyu ikhlasi da wannan Allah ce wa atimmul hajja wal umrata lillah to tambaya yaushe ake fara aikin haji kenan yaushe aikin haji yake kankama gadan gadan yanzu nan da kwanaki biyar ke nan da kwanaki biyar in arafa ranar litinin to kaga kenan za a yi harama da aikin hajji ranar lahadi takwas ga wata ke kowane alhaji zai ɗunguma kuma zuwa mina wakin Mulhajja wani umar umrata lilla ikhlasi kuma Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin abu na uku akwai at-taqarrubu ila Allah kusantan Allah mai girma da ɗaukaka. fiyayyen abin da zamu kusanci Allah shine farilla wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu abin bawa zai kusanci Allah da shi fiye da abin da Allah ya farlanta maka to daga cikin manya-manyan rukunan musulunci kaga ana shi a wannan wata na zulhijja aikin hajji a watan zulhijja yana daga cikin manya-manyan rukunan musulunci to daman sallah ita tana nan koyaushe koyaushe sannan kuma ga aikin hajji to da wannan kenan ga yanka ana kusantar Allah ga hadaya kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib ga yawan sujjada ga Allah in ka yi tsawafi duka guda bakwai sai ka yi raka'a biyu raka'atai tsawa in ka je arafa sai ce ka yi sallah Zahar da la'asar ka haɗa su in ka je muzdalifa shi ma ka haɗa. magariba da sallar isha in ka je mina ma duk za ka yi sallah ita sallah komai da ruwan kai darasi na hudu akwai tarin addu'o'i a wannan watan musamman in muka ƙetara zuwa ranar arafa ranar tara ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mulku wa lahu hamdu wa huwa kulli shay'in qadir wani tafiyayyin addu'ar da ya kamata zuwa ranar litinin mai zuwan nan ka yawaita ta ba wa ka a ranar ba maganan shirme ba maganan kallon kwallo ba maganan arewa 24 tauraruwa la duk wannan ajiye su a gefe bizimci me la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir daga cikin addu'o'i alhazai a can in sun fara ɗawafi sun zo rukunul yamani kafin su sa alhajarul aswad sai su ringa addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar da wannan aikin hajji yana tare da addu'o'i masu yawa yawa kamar da muka yi karatun a can akan dutsen safa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zage ya addu'a sosai akan dutsen marwa guri na biyu kenan a arafa guri na uku a muzdalifa da safe rana ita yau kenan hmm? rana ita yau mana ranar sallah kenan su da sassafe suna muzdalifa za su tsaya don addu'a sannan baya sun yi jifan jamara ta farko ranar sha ɗaya sha biyu sha uku sai su tsaya su yi addu'a in sun jefi jamara ta biyu su ma sai su ja gefe su yi addu'a da wannan ikirima yake cewa kana yustahabbu an yuqala fi ayyamit tashrik a ranar sha ɗaya sha biyu sha uku magabata suna so a yawaita wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kamar yadda ibnu rajab al-hanbali ya ambata a cikin al ma'arif fi ma li mawasim al-aam min al-wadha'if abu na biyar akwai tarbiyya akan azzikir ambatan Allah ka duba ayoyi da dama Allah mai girma da kuka ce fa idza afattum min arafatin to fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram ku yi zikiri a mash'ar al-haram kuma Allah ce fa idza qadaytum manasikakum to fadhkurullah ka zikrikum aba'akum aw ashadd dhikra fa min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq da kun fadin Allah mai girma da kuka wadhkurullah kaga tarbiyya akan zikiri wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat abu na shida akwai al-iksaru min la ilaha illa Allah a wannan wata ana yawaita la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir musamman a ranar Arafa ranar tara ga wata tunda sassafe ba waje sai da safe ake kama mai fara don ka bari wai sai yamma ranar kuma abubuwan cefanen tumatir tattasai albasa shambu yana zai shigaltar da kai donan tun da safe ya kamata ka riƙe wuta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to ga alhazai a can akan dutsen safa suna rike wannan addu'a sosai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda fi tsaya addu'a kumai mai tafi addu'a kumai mai tafi addu'a akan safa kenan zai addu'a dozin daya a marwa ma zai addu'a dozin daya kaga a safa da marwa addu'a dozin biyu ke abu na bakwai a cikin wannan wata na zulhijja akwai at-tahziru min ash-shirk tsoratarwa barin kada mu haɗa Allah da wani ka duba me kake faɗa a talbiya musamman wanda ya harama da aikin hajji yana fara talbiya sai a fara mai bishara da aljanna to me yake faɗa a talbiyar labbaik allahumma لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك amsa wanka ya Allah ba ka da abokin tarayya kaga kenan akwai at-tahziru min ash-shirk tsoratarwa akan shirka shi kuma yanda muke maimaita la ilaha illallah sai ka ce mai, wahdahu la sharika lahu wannan tarbiyya na bakwai kenan abu na takwas akwai tarbiyya kan kabarbari kabarbari ya kabarbari suke akwai kabbara lokacin in an ga wata Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah guri na biyu kabarbari a cikin wayannan kwanakin muna cikin kwana na uku kenan to kabarbarin sun fara tun daga yaushe sun fara tun daga ɗaya ga wata a haga kabarbarin yadda suke kenan wayannan kabarbari tun riga sun fara tun daga ɗaya ga wata amma da duk alamu abin da yake nunawa da yawan mummun zama makararru wani ma bai san ana komai ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yana da kyau ka yawaita kabarbari tun daga ɗaya ga wata ba tsayawa har sai sha uku ga wata a wannan kwanakin goman farko imam bukhari ya ambata daga abdullahi ibn umar da abu huraira Allah ya ƙara musu yarda suna fita kasuwa su dinga kabbara a wayannan kwanaki goma mutanen kasuwa in suka ji kabbarin su Abdullahi ibn Umar da Abu Huraira su ma sai su kuke da kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd da wannan alfiryabi a cikin kitabul idai daga yazid ibn abi ziyad yace ya ga sa'id ibn jubair da mujahid da abdurrahman ibn abi laila ko biyu dai daga cikin ukun da ya ambata da kuma malamai da yawa cikin fukaha a wannan kwanaki suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga bari a cikin kwanaki goma kabarbari lokacin sallan idi mutum musulmi yana fita tare da kabarbari har ya je masallacin idi amma da sunan muke da gaske to har a masallacin idin ma me za a yi kabarbari amma dai tunda mun riga mun saba da wa'azi kaga sai ya ce malam bismillah to shi kuma sai ya shigalta da wa'azi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma sunna shine ayi me kabarbari kawai a bar mutane su ta bari har zuwa liman Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har sai liman ya zo haka ake a Makka haka ake Madina wallahi ga malamai nan jingim amma ba wani malami da zai dauki speaker wai jama'a to alhamdulillah kaza kaza la ba fagen wa'azi bane wajen menene kabar bari kawai to sannan ga kabar bari, in an shiga sallan idin Allahu akbar kaga ana bude ta da kabbara sai kuma kabarbari guda bakwai Allahu akbar ya kamata sai a ɗan tsaya kuma a ɗan yi tasbihi tsakanin kabbara da kabbara ba wai Allahu akbar Allahu akbar la laisa hakaza ana ɗan sassautawa Allahu akbar الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر أما daga mu kai muna roshin ne fire brigade approach Allahu akbar Allahu akbar har ka je ka kwari hmm? akwai kabarbari a cikin sallan idi a raka'an farko kaga banda kabbaran harama muna kabarbari guda bakwai sannan kuma a na biyu in ka ɗago sai ka yi guda biyar kaga mun samu ƙarin kabarbari sha biyu ke ta yadda su ma alhazai a can a jisem rana suna jifan jamratul aqaba da tsakon kwani nawa guda bakwai kuma kowace tsakuwa ce Allahu akbar a duniyar mutane da duniyar aljanu gaba ɗaya a ranar irin abu ɗaya ake yi Allahu akbar kuma duka da safe zuwa can suna jifa suna yin kabarbari bakwai mu kuma a nan da ba mu samu mun je ba mu ma za mu jefar da kowa mu ce Allahu Akbar so bakwai yanda suka yi bakwai a kan mu ma haka dame sannan kuma ga lokacin yanka ce bismillah wallahu akbar kagan za ka yanka ma kana sake kabbara da wannan ibada ko darasi na takwas kenan darasi na tara akwai ibada na azumi daga shashin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce annahu kana la yada'u siyama tis'a hijja Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin azumin taran zulhijja taran zulhijja gaba ɗaya ba daga ranar ɗaya har sai ya kai tara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu ibada kamar da yau mu muna son manzan Allah da baki amma ba ma son aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai gabar mutane da yawa amma babatu ne mu ne na manzan Allah mu ne na rasulu masu takama da manzan Allah eh kaza ihu dai da shirme mun iya wannan amma mu zo mu kwaikwayo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yan kaɗan ne Allah yake dakatar da su yi kai sallah raka'a biyu yana daga cikin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya shigo masallaci kada ya zauna kuma ka zo gaba gaba ba a sallah gaba can baya yawa to kaga daga ɗaya ga wata lahadi kenan monday biyu yau talata uku to bai kamata in yi wani wata wata ko in yi sanye sanye ba ya kamata zarce sai yaushe sai arafa waidan da muke ciki da ne wallahi babu wahala azumi babu wahala muna cikin natural AC ka duba makka madina irin waidan da muke ciki zuwa can sai an kunna AC amma ka ga mu masha Allah in zaka iya ɗaukar azumi ba kai ma sahur ba wallahi ba za ka ji wai ka ya bushe ba ko kaɗan to kaga kenan ibada ta azumi a wannan wata to lalle ya kamata mu yawaita azumi daga ɗayan har sai yaushe yau mu arafa a ranar arafa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya azumin arafa sai ce yukaffiru sanatal madiyata wal baqiya Allah zai kankare maka zunuban shekaran da ta wuce da shekarar da muke ciki saura kaɗan ta ƙare da yawa an kaji fassarar hadisin wani suna fassara shi a gurgunce sai su wai da shekara mai zuwa ba mai zuwa ba fa baƙiya wanda sauran kaɗan ta ƙare wannan kenan shekarar da ta wuce kaga 1441 walbaƙiya wannan 1442 wanda tun da muna ranar tara ga wata kaga gaba ɗaya gaba ɗaya shekaran ta ƙare kwanaki ashirin da ɗaya maximum ke ba wai shekara mai zuwa ba da yawa ko clip clip na biyu ana cewa shekara mai zuwa clip daga gurin tura ba suna fassara shi ko shekara mai zuwa kuma babban malami a duniya babba babba sosai ma shekara mai zuwa ba shekara mai zuwa ba albaƙiya shekaran da muke ciki saura kaɗan ta ƙare saura kwana ashirin da ɗaya ko kuma minimum na kwana ashirin ke mana dai Allah zai tankare maka kurakuran shekaru biyu a can aikin hajji kuma har yanzu akwai wani azumi shine azumin me wanda ya tamattu'i ka fara umara baka samu e ka fara umara sai ka zo ka aikin hajji sai baka samu hadaya ba ya za a yi wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji a can aikin haji sai kai uku to don shi an bai rangwame ya fara azumi tun ranar sha ɗaya ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku ya gama ke gama ni da nake nan ba da dama ba ni da dama in ce zan yi azumi sha ɗaya sha biyu sha uku wannan kwanakin ayyamu tashri ayyamu aklin wa shurbin wa zikirillah kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah darasi na goma tarbiyya akan at-tauba yawaita tuba ga Allah da yawaita istighfari ka duba fadin Allah mai girma da kuka thumma asibu min haythu afada an-nasu sai ce wastaghfirullah wastaghfirullah ku roki gafaran Allah domin inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma lalle Allah mai yawan jin kai ne ka duba annabi sallallahu alaihi ce daga umara zuwa wata umara kaffaratu lima bainahuma Allah yana kankare maka kurakuran tsakanin umaran farko da kuma umara ta biyu wannan darusa guda goma kenan ko darasin farko sake maimaito shi a gurguje darasi na taƙawa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha darasi na biyu na ikhlasi darasi na uku at-taqarrub ila Allah kusantar Allah mai girma da kaka darasi na hudu darasi na addu'a musamman ranar Arafa khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa mafificiyar addu'a a duniya addu'ar ranar Arafa kar ka mance da kanka wallahi a rana, da yawaita addu'a kar ka mance 'yan uwanka kar ka mance mabukata to in nayi na ma kaina in kayi ka ma kanka in kun yi kun ma kanku in sun yi sun ma kansu in yayi can ya ma kan shi domin ba lallai ba wani na yanzu zai iya sauraron karatun da muke yi live yana zai yanzu muna gamawa zai yi saurara a saudiya wani zai yi saurara a egypt wani zai yi saurara a thailand guri daban-daban za ka gani shi yi ne shi kai kana nan baka saurara ba amma wallahi daga wata ƙasa shi zai saurara to kaga kenan a yawaita addu'a ga 'yan uwa in na yi na ma kaina in ta yi ta ma kanta ga addu'a na rabbana atina a yawaita ta sosai bi iznillahi ta'ala Allah zai samu dace musamman ranar sha ɗaya sha biyu sha uku a yawaita rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar tarbiya ta biyar shine tarbiya zikiri tarbiya ta shida yawaita la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu ala kulli shay'in qadir tarbiya ta bakwai at tahziru min ash-shirki tsowartarwa barin shirka musamman ka duba me kake faɗa a talbiya labbaik allahumma labbai, labbaik la sharika laka labbaik me kake maimaita a arafa la ilaha illa allah ko a ranar arafa la ilaha illa allah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir talbiya akan kabarbari ga kabarbari nan tun da ga wata tun daga ɗaya ga wata har zuwa ranar goma a goma ma masallatan idi ana ta kabarbari sannan kuma har bayan salloli ma tun daga min fajiri yaumi arafa min fajiri yaumi arafa daga alfijir din ranar arafa ake fara kabarbari na bayan sallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to kaga mu yawanci muryar mu ba ma shan shayi to muryan ba ta da zaki kamar na laraba ba masha Allah to kaga kenan za mu iya sawa kowa ya dinga jin kabarbari da daɗi daɗi masha Allah shi ma yana bi kawai ana sawa a masallaci ne don tunatarwa hmm? kamar da sibuna umar suke shiga kasuwa don su tunatar to kabarbarin ya kamata a ce unguwanmu ita ce unguwan da suke kan gaba a garin jos gaba ɗaya kuma akwai alamu fa da yawa za ka ji shiru wallahi kamar an shuka dusa to ya kamata malam murtala daga na a dinga sa kabarbari in an tashi da daddare a sa barbari da safe a sa barbari bayan asuba da ranar ma an samu dama a sa barbari season din su ne a yawaita barbari a cikin wannan ɗan lokacin da izinillahi ta'ala muna kan alkhairi darasi na tara ibada ta azumi to kaga lokacin ya yayi izinin iznillahi ta'ala bayan Allah ya haskun yi azumi uku kenan gobe za su ɗauki na hudu eh gobe laraba sai alhamis alhamis mai zuwan nan tafi kowace alhamis yau karka bari a yi ba kai karka bari a cika zuwan nan ba kai sai kuma litinin mai zuwa ita tafi kowace kyau a duniya ranar arafa to sannan ga azumi na wanda ya aikin aikin tamattu'i yayi umara ya zo aikin hajji, to bai samu hada ba yayi mai azumi uku a can darasi na goma tarbiyya akan tuba to akwai sauran daruka amma lokaci ya riga ya kure sosai to Allah mai gima da kuka datar da mu fi duniya wal akhirah Allah mai gima da kuka sa mu fa'idantu da abin da muka karanta Allah mai gima da kuka sauƙaƙa mana duniyar mu da lahirar mu Allah ya sa muna daga cikin wanda za su ribaci wa'annan kwanaki wannan kwanaki ne na ayyuka na gari ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam a cikin kwanakin duniya gaba ɗaya babu kwanakin da Allah ya fi aiki na gari fiye da wannan kwanakin da muke ciki kaga kwanaki ne da zamu rutsu sosai mu kusanci Allah mu tuna da Allah sai Allah ya tuna da mu musamman ka duba yanzu irin yanayin rayuwa da ake ciki komai kudin ki karuwa kawai yake komai kudin karuwa yake in ka zo ka kai shinkafa wai kai ka siya ɗari shida da hamsin ko ɗari shida shida a ce yanzu ta koma ɗari bakwai in ka sai gari kafin azumi ko ka sai wake kafin azumi sai ce ma ai wake yanzu ya kai ɗari bakwai ɗari bakwai ka sai injin oil kafin azumi sai a ce ma dubu biyar yanzu ka koma ce ya dubu bakwai ai kaga dubu bakwai komai kuɗin shi sai daɗa ninkuwa yake to daga ina laifuffukan daga gurinmu ne mu kuma mu canja mu roƙi Allah sai mu samu kyakkyawan canji amma muna ma Allah galati canji dole canji dole za mu ga canji canji canji canji abc canji canji mu kuma mu canja komai ba ba abin da aka canja to yaya Allah bai canja mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan zamu takaita Allahumma ighfir lana min khashyatik ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا <coughs> واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته